wata ƙungiyar masu kutse a yanar gizar ke kiran kansu da suna awa ta ce tana kaiwa fitattun kamfanoni hari a shafukansu na kafofin sadarwa domin tallata aikinta na tsaro ƙungiyar awa dai da ta kai hari wa shafukan kamfanonin da suka hada da babban kamfanin nan da ke yin wasannin bidiyo game mai suna marvel hero da the avengers da captain america da kuma ant-man inda suka kafe wani sako iri ɗaya a duk shafunan wanda ke cewa sannu awa ne kar ka damu muna gwajin tsaronka ne a tuntuɓe mu mu taimaka maka wajen tsaro. Biyo bayan wannan saƙo da suke kafewa a duk shafin da suka yi wa kutse suna kuma barin adireshinsu na imel domin a tuntuɓe su. Ita dai wannan ƙungiya da ke ikirarin suna Our Mind a kan shafinta na yanar gizo tana yin tallar bayar da tsaro ga shafukan yanar gizo da kuma shafukan dandalin sada zumunci musamman ga kamfanoni ko wasu fitattun mutane. A kan farashin dala Amurka talatin ga shafukan sadarwa. ko kuma shafukan yanar gizo na kamfanoni akan kuɗin da ya kai dala dubu ɗaya zuwa dala dubu biyar. A farkon wannan shekarar ne dai mujallar fasaha ta TechCrunch ta fitar da rahoton cewa wasu matasa uku ne suka kafa wannan kungiya. Matasan da mujallar bata bayyana ko su wane ne ba. A cikin manyan sunayen da kungiyar ta yi wa kutse har da shugaban Facebook Mark Zuckerberg da shugaban Google Sandia Fisher.